الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت واسطة بدخول نفس الوسائط ومسبب الأسباب ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه وكذلك كل من أحب وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه وهذا ليس بمذموم بل محمود وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يبدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهلي بحبي والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا حسانه إليه وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين حمد هو شكر وذلك لا يكون إلا على نعمته وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة الله وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه فكذلك الحب فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل وهذا حب وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة إلا هو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع المفعولات إذ كل نعمة منه فضل وكل نعم وكل نعمة منه عدل ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال ويستحق أن يحمد على على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النذر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجته ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون ما لا يطيقون وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردون قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي رواية أخرى قال المستهترون بذكر الله يدعو الذكر عنهم أذكارهم يأتون يوم القيامة خفافة والمستهتر بمثل الله يتلوع به ينعم به كلف لا يفتر منه وفي حديث هارون بن ترت عن أبيه عن أبيه عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال أي عبادك أعلم قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده على ردئ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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a yau sha uku ga watan jumadal al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya yinin da ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya واللفر همشاك ما لم ننشيه مسلنشي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وانا kuma درس ne darasinmu na 69 a jerin gwanon darussanmu a yau wannan shi ne na muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gama karatun wannan littafi cikin darussan nan guda biyu da wannan da mai zuwa shi yasa sai ai haƙuri za mu ja karatun a gurguje wasu abubuwan yadda muka so da mu tsaya mu yi bayani a kansu ba zai yiwu ba dan ina so ya zama darussan saba'in ne cif cif ba ɗoriya in aka yi saba'in da ɗaya su malam abdullahi sai su cire ɗayan su ce a bar shi saba'in da ɗaya saboda haka sai a hakuri abubuwan da ba mu yi dogon bayani a kansu ba nan da karatu din da rai da lafiya ci gaba zai yi saboda haka wani lokaci za mu zo mu dara a kansu malam yake cewa wa fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallam min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al kamar yadda ya ce hadisai da dama sun zo waɗanda suke magana a kan falalar waɗanda suke son junansu don Allah hadisai ne masu yawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da musulmi wajen ziyarar ɗan uwansa musulmi idan aka koma littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri yayi babi guda inda ya kawo hadisai masu ɗimbin yawa galibin su kuma sun tabbata sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke a akan ziyarar juna kuma ziyarar ta kasance dan Allah wato za ka ziyarci dan uwanka ba dan wata bukata ta duniya ba ba dan ka je ka roƙe shi ba ko dan ka je ku yi gulma ko dan ka je ka kai masa wata bukatar ka a'a abinda zai kai ka gare shi shine san Allah kawai yace a cikin littafin Bukhari da Muslim gantattun littafan su biyu akwai hadisi na Abu Huraira wanda ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo ya ce sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillih mutum bakwai ubangiji zai sanya su a cikin inuwarsa yawma la dhilla illa dhilluhu ranar da babu wata inuwa sai tashi inuwarsa anan kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi dillu arshihi wato inuwar al'arshi imamun adil na farkon su da yake shugaba wanda yake adali shugaba adali an fara gabatar da ambatansa saboda amfaninsa amfani ne gamamme amfani ne da yake shafar kowa da kowa shi yasa sai aka fara ambatansa kuma shugabanci a nan ya kunshi shugabanci wato babban shugabanci alwilayatul uzma abin da ya shafi shugabanci na al'umma duka hakanan kuma ya kunshi mafi kankantar shugabanci kamar miji wato a gidansa tsakaninsa da iyalansa duk waɗannan idan suka yi adalci ga waɗanda suke ƙarƙashin su to za su samu shiga ƙarƙashin inuwar Allah inuwar al'arshi ranar gobe kiyama ranar da kowa yake da buƙatar inuwa kuma babu wata inuwa sai ta Allah wa shabun nasha fi ibadatillah da matashi saurayi wanda ya taso cikin bautar Allah galibi wannan lokaci ko wannan zango na samartaka zango ne da ake samun zamiya sautari mutum wato a irin wannan ɗan lokaci duniya takan ruɗi matashi sai ya bazama ya wani guri to idan ya zan matashi ya tashi a cikin wannan lokaci kuma ya zan yana cikin bautar Allah yana kula da addininsa babu shakka wannan ba karamin mujahadatun na nafsi ba ba karamin yaƙi da zuciyarsa ba don haka ya cancanci a yi masa wannan tagoma shira na gobe kiyama wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil da mutumin da zuciyarsa take ɗamfare da masallaci menene ma'anar zuciyarsa tana liƙe da masallaci idza kharaja minhu hatta ya'ud wato idan ya fita daga masallaci ba zai gushe ba yana tunanin masallaci yana marmarin ya gaishe yana sallah har sai an kira wata sallar ya kuma ganin shi ya dawo cikin masallaci haka yake wato ko da yaushe zuciyarsa tana da ta'adduki da gurin bautar Allah ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه da mutane guda biyu waɗanda suka so junan su dan Allah sun haɗu a kan san Allah kuma sun rabu a kan san Allah wato duk sanda suka haɗu wani abu ne wanda yake na addinin Allah ya hake haɗa su wani abu ne wanda yake haɗa su na zumunci wanda zumunci na addini na musulunci shi yake haɗa su sanda in sun rabu wannan abin yana cikin zuciyarsu wato dan sun rabu da jikkunansu zukatansu ba za su rabu ba shine ma'anar wata farraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da kuma mutumin da yake ya ba da sadaka ya ɓoye sadakar nan wato ya yi ta a cikin sirri har ya zan hannunsa na dama bai ma san mai hannun na a har ya san ayyazan hannun sana hagu bai ma san mai hannunsa na dama ya bayar fi sabilillahi ba wato dan tsananin ɓoye wannan sadaka da ikhlasi da gujewar ya da a ce hannun na hagu yana ji yana gani yana magana to da ba zai iya labarta maka abin da hannunsa na dama ya bayar fi sabilillahi ba wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat da mutumin da ya ambaci Allah yana shi shi kadai wato ba a cikin taro ba ba a cikin jama'a ba ba a gaban dandazon jama'a ba fa fadat ainahu idanuwansa suka kwaranyar da hawaye wa rajulun da athum ra'atun zatu mansibin wa jamal da kuma mutumin da mace ma'abociyar matsayi da kyau ma'abociyar matsayi daraja da kuma kyau ta neme shi da alfasha faƙala sai ya ce inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron ubangiji ina jin tsoron Allah ubangijin talikai waɗannan mutane guda bakwai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi waɗannan guda bakwai kamar yadda muka yi nuni a wancan satin ba wai su kenan ba wannan kalmar sab'atun mafhumul adadi ne eh, la mafhuma lahu la ibrata bihi wato adadin a nan ba yana nuna an takaita kan bakwai ba an ambaci bakwai a wannan hadisi a wasu hadisan kuma an ambaci wasu kamar a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa man man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu wanda duk ya ainihin dagawa wanda yake bi bashi lokacin da ya ga bashi da shi ya ƙara masa lokaci ya jinkirta masa ko ma ya yafe masa bashin to ubangiji zai sanya shi a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi kaga anan an samu mutum biyu sun karu mutumin da ya ɗaga ma wani kafa ya masa jinkiri ganin cewa ba ya da abin da zai biya bashin ga kuma lokacin biyan bashin yayi sai ya masa jinkiri to wannan yana samun wannan tagomashi ranar gobe kiyama ubangiji zai sanya shi sakamakon abin da ya yi shi ma cikin inuwa don ya sanya ran dan uwansa a cikin inuwa ya kwantar masa da hankali a duniya ko kuma wanda ya yafewa wanda yake bi bashi yayin da ya ga cewa ba zai iya biyan bashin nan ba saboda babu sai ya ce to na yafe maka bashin da nake bin ka shi ma zai samu wannan shi. to haka hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna cewa bakwai ɗin nan ba su kenan ba har ta kai ibnu hajar kamar yadda yake faɗa a cikin fathul bari ya yi littafi kacokan ya tara hadisan da suka zo a wannan babi waɗanda suke nuna mutanen da Allah maɗaukakin sarki zai sanya su a cikin inuwa a ƙarshensa ya sa masa suna alkhisal almusilatu ila dilal wato alkhisal halaye ko ɗabi'u ko ayyukan kwarai waɗanda za su kai mutum zuwa ga shiga inuwar Allah ranar gobe kiyama mana ya ce wa aslul mahabbati huwa ma'rifatullahi subhanahu tushen soyayya shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala wato ka san Allah ka san sifofinsa da ayyukansa da irin abubuwan da ya yi maka na baiwa da ni'ima da girmansa da isassa ka san wannan babu shakka zai gadar maka da san Allah kamar yadda mun faɗa a baya daga cikin abubuwan da suke haɓaka san Allah san Allah a zuciya ko san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar bawa shine ya san wane ne Allah Waɗanne sifofi ne na kamala da jalala ubangiji yake da su idan mutum ya san sifofin Allah da jalala ta ubangiji to babu shakka zai rika jin yana son sa haka nan in ya san ayyukan ubangiji na kamala babu shakka ayyukan Allah dukkanin su ayyuka ne na kamala waɗanda suke cike da ni'ima da ihsani ga bawa wanda suke cike da ni'ima da ihsani da adalci ga lokacin da bawa ya gane haka to babu shakka wannan zai kara masa san Allah da haka ba bangaren ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sanin halayyarsa da ɗabi'unsa da sifofinsa masu kyau masu ban ƙaye masu ban sha'awa babu shakka waɗannan za su gadarwa da zuciya san manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan ya rika hauhawa yana haɓaka a cikin zuciya to shine nan mala yake nana ta haka yace wa aslul mahabbati huwa ma'rifatu subhanahu wa ha aslani tana da tushe guda biyu wato san so uh, wato almahabba so yana da tushe guda biyu ahaduhuma tushe na farko wa huwa yuqalu lahu shine wanda ake ce masa mahabbatul amma so na gama gari wanda gama garin mutane suke yi wa Allah mahabbatuhu li ajli ihsanihi ila al-ibad mutum ya rika san Allah saboda ya kyautata masa wato bayi waɗanda suke gama gari sukan so Allah saboda ya kyautata musu wato ya ba su wani abu na ni'ima ya ba mutum lafiya sai ya je yana son shi ya ba shi dukiya sai ya je yana son shi ya ba shi kwanciyar hankali sai ya je yana son shi saboda wannan ya ba shi mulki da yake nema sai ya je yana son shi saboda wannan ya ba shi auren wacce yake so sai ya je yana son shi saboda wannan insanin da ya masa to wannan mahabba ce ta amma mahabba ce ta gama gari ba ita ce mahabba take bantattun bayan Allah ba wa hadhihi mahabba ala hadha al-asl la yunkiruha ahad wato wannan soyayyar a bisa wannan dalili a bisa wannan tushe babu wanda yake inkarinta kowa yana jin ta a jikinsa domin ɗabi'ar ɗan adam an gina ta ne akan ta so wanda ya kyautata mata zubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man ataa ilaiha haka aka halicci ɗabi'a ta ɗan adam da zuciya ta ɗan adam yayin da mutum ya kyautata mata <clears throat> sai ta ji tana son sa yayin da mutum ya munana mata sai ta ji ba ta son shi to zamantowar ubangiji shine wanda ya fi kowa kyautata wa bayansa dole bayi su ji cewa suna son ubangiji a dalilin haka fa innal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha domin zuciya an halicce ta akan son wanda ya kyautata mata wa bughdi man asaa ilaiha da kin wanda ya nuna na mata wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mun'imul muhsinu ila abdihi bil haqiqa a haƙiƙanin magana a haƙiƙanin gaskiya kuma Allah ta'ala shine mai bada ni'ima shine mai kyautatawa zuwa gabawansa bisa ga haƙiƙa ubangiji shine mai kyautatawa zuwa gabawansa idan ka samu lafiya ubangiji ne ya baka idan ka dukiya ubangiji ne ya baka idan ka ƙoshi ubangiji ne ya baka idan ka samu kwanciyar hankali daga Allah ne haka nan idan ka samu mulki yayin da kake nema ubangiji shi ya baka wannan Alhaƙiƙa ubangiji shi yake yi maka wannan insanin yake kyautata maka fa innahu almutafaddilu bi jami'in ni'am ubangiji shi ke bawa bawansa bisa falalarsa gaba ɗayan ni'ima kowace irin ni'ima da yake da aka da bawa ya samu kansa a ciki a haƙiƙa ubangiji shi yayi falala ya bashi wa in jarat bi wasiqatin ko da ta gudana ta hannun wani ko da wani ya zama sila ya zama dalili sababi wajen samun wannan ni'imar to amma alal haƙiƙa wanda yake bayar da wannan shine Allah id huwa muyassirul wasa'id domin shine ya sauƙaƙe wannan sila din wannan sababin shi ya hada ka da mutumin da ya maka alheri inda haka dama sai ya hada ka da mugun mutum ya cuce ka amma sai ya haɗa ka da mutumin da ya tausaya maka ya taimake ka wane ne ya yi maka ni'imar alal hakikati shine ubangiji amma kuma ta biyo ta hannun wannan bawan da ya so ya baka ni'imar ta hannunsa tunda ba zai maka ni'imar zai yi daga sama baka tsinta ba irin ta maryam ba anna laki haza qalat wa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ba wai nan ne sai ta haka ba zaka iya jin cewa daga Allah ka samu a <laughs> a hakika wanda ya baka mulkin nan shine Allah ba fati ba ba wanda ya tsaya maka ba duk da cewa su waɗannan wasa'id ne sila ne sababi ne wa musabbibul asbab ubangiji shine mai sabab da sababi shine mai kawo sababin domin kowane abu kowane sababi yana da sababi babu wani sababin da ba ya da sababi karshe idan kai ta tafiya za ka ga musabbibul asbab din shine Allah za ka tike zuwa ga ubangiji waye ya baka abinci ka ce babanka ne ya baka shi waye ya bashi ka ce kasuwa ya je ya samu ina ya samu a kasuwa siyo waye gurin waye siyo gurin mai sayarwa shi mai sayarwa ina ya samu a gurin manoma ya saya su manoma ina suka samu a nomawa suka yi ina suka kai kasa suka ita kasar ta ba su a Allah ne ya fito da da wannan shi ne aga da karshe dai za a tike duk wani sababi yana da sababi a bayansa babu wani sababi allazi yastaqillu bi nafsi ba wani sababin da yake tsaye da kafafuwansa a ce shi shine na karshe Allah shine musabbibul asbab saboda kaga ashe duk wata ni'ima da ka samu da bawa ya samu kansa a ciki to shi shine ubangiji ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه wannan soyayya ta gama gari soyayyar da za ka yi wa Allah saboda ya maka ni'ima soyayyar da za ka yi wa Allah saboda ya ni'imta ka wata ni'ima babu shakka wannan soyayyar duk da cewa wani abu ne da mutum yake jin ta a ransa malam ya ce wannan soyayyar alal haƙiƙa idan har ba ta ja zuciya zuwa ga san Allah shi karan kansa ba fama a habbal abdu fil haqiqati illa nafsahu to bawa alal haqiqa ba wani ya so ba sai kansa idan har wannan soyayyar ba ta sa jiya yana san Allah wato a karan kansa ba li zatihi to ya zama kansa yake so wato kasowa ne saboda ya baka kaga anan kanka kaso ba wani ba da zai hana ka zaka zaka ki shi da zai bata maka zaka ga ashe ba shi ka so li zatihi ba ka so shi ne saboda maslahar kanka wanda dukkan wata soyayya ta duniya wacce babu Allah a ciki to mutum kansa yake so ba wanda yake furtawa yana son shi ba duk wata soyayya tsakanin ɗa da uba ne ko ɗa da uwa ko miji da mata kowa da ƙani ko abokai duk wata soyayya da za ta gicciya idan har babu Allah a cikinta to kowa kansa yake so kawai saboda haka uba yana son ƴaƴansa saboda ƴaƴan nan za su taimaka za su taimaka masa a rayuwarsa lokacin da yake buƙatar taimako kaga anan yana son ƴaƴansa ne dan maslaharsa inda ya san cewa ƴaƴan nan nasa ba za su taimaka masa ba ba zai je yana son su ba to kaga ashe kenan so din wannan ba so ne mai zaman kansa ba so ne mutum yana so ne ga kansa to idan har mutum yana jin yana son Allah dan ya masa ya shi kaza ya shi kaza bai ji cewa yana son Allah dan shi ne ya cancanci a so shi ba to wannan mutum kansa yake so ba Allah ba wa kazalika kullu man ahabba shay'an li ajli ihsanihi haka nan dukkan wani wanda zai so wani abu saboda wannan abun ya kyautata masa fa ba ahabba fil haqiqati illa nafsuhu alal haqiqa kawai kansa yake so ba wannan abin ba wa hada laysa bi mazmumin bal mahmud ba wai laifi bane ka wani dan ya kyautata maka wannan yana da kyau ba laifi bane wani dan ya kyautata maka wannan yana da kyau amma ba a son ya zama san ya tsaya iyana. idan ka so Allah dan ya ni'imta ka to kada san ya tsaya iyanan tsakaninka da shi kawai alaka da ke tsakaninka da shi ya maka ihsani ranta kuma ka ji wani abin da ba shi kake so ba kuma ka ji ba ka san Allah ga ya zan soyayyar da kake kankan kake yi ba ga Allah ba amma dan ka so shi kan ya kyautata maka sannan wannan kyautatawar da ya maka da wannan san da kake masa ya haifar maka da san ubangiji shi a karan kansa wanda yana da kyau wa hadhihi al-mahabba hiya al-musharu ilayha bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama wannan soyayyar ita ce wacce aka yi nuni zuwa gare ta cikin fadarsa sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda a baya mun yi magana a kan shi kansa ibnu taymiya a cikin minhajus sunna ya rauda da wannan hadisi ta fuskar isnadi sannan kuma ya lauda na shi ma ta fuskar ainihin matani mun faɗi wannan a baya ina koma minhajus sunna mujalladin sa na biyar shafi na 396 ibnu taymiya ya ce wannan hadisi isnaduhu da'if fa inna allaha yajibu an yuhabba li dhatihi ubangiji ya wajaba bawa ya so shi dan ratinsa ba dan wata ni'ima hadisin yana cewa ahibbullah bima yazukum bihi min ni'matin ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'ima wa ahibbuni li hubbillah ku so ni dan san Allah wa ahibbu ala baiti bi hubbi ku so iyalan gidana saboda sona wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi hakim ya rawaito shi amma da inganta ba ta fuskar isnadi wal muktasiru ala hadhihi al mahabba mala yace wanda ya takaita akan irin wannan san lam ya'rif huwa lam ya'rif min jihati Allah ma yastawjibu annahu yuhibbuhu anan wanda ya takaita akan san Allah saboda ya mata ihsani to shi wannan mai takaitawar bai sani ba bai da wani ilimi ta bangaren ubangiji abinda ubangiji yake da shi wanda zai wajabta masa ya so Allah illa ihsanahu ilayhi kawai abin da ya sani ubangiji ya kyautata masa don haka wajibi ya so Allah saboda kyautatawa tare da cewa ubangiji ya cancanci a so shi ya maka abin da kake so ranka take so ko bai maka ba wajibi ne bisa sifofinsa da ayyukansa na kamala a so Allah to shi wanda zai takaita san shi akan yayi masa isani kenan bai san wani abu ta bangaren ubangiji ba wanda zai wajabta masa ya so ubangiji sai wannan isani da ubangiji ya masa wa ana kama qalu wannan yana yin kama da abinda malamai suke cewa innal hamdalillahi ala nawaini godiya ga Allah ta kasu gida biyu nau'i biyu ce hamdun huwa shukrun akwai godiya hamdu wato gode wa Allah wacce ke shiga karkashin shukuru wato karkashin godiya ta ni'ima wa zalika la yakunu illa ala ni'matihi wannan kuma baya kasancewa sai bisa wata ni'ima da ubangiji ya bawa ubangiji ya yi wa bawa wata ni'ima ya ce alhamdulillah ka ci ka koshi ka ce alhamdulillah ya baka abin da kake ka ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillah alladhi ashaba anna alhadan kaga wannan godiya ce bisa wata ni'ima da bayi suka samu daga Allah wannan godiyar sunanta shukur godiya ce saboda wata ni'ima da ubangiji yayi wa bawansa wa hamdun huwa madhun akwai godiyar da take yi ce bawa ya kira ubangiji ya ce da shi alhamdulillah ba dan yana hararo wata ni'ima ta kurkusa da ubangiji ya masa ba a'a saboda ubangiji ya cancanci a yi masa wannan kirarin da godiyar sawa'un kana cikin ni'ima din tsindin ko baka ciki ka dubi cewa ubangiji ya cancanci haka ka dubi ayyukan ubangiji da ya yi na halittar sama da ƙasa da abin da ubangiji yake ɓanta da shi na sifofin kamala da ayyukan kamala sai ka ce da shi alhamdulillah alhamdulillah allazi khalaqa samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'lamun kaga anan godiya ce saboda ubangiji ya cancanci godiyar kirari ne daga Allah saboda ya cancanci wannan kirari shi ne ya halicci sammai da ƙasa alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard to irin wannan godiya godiya ce sakakkiya mutlaka wacce ba ta da wani kaidi ba a bai ta da wata ni'ima ba kamar yadda Allah yake cewa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wato ubangiji yake cewa wa huwa Allah shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi Lawal hamdu fil ula wal akhirah ya cancanci yabo da kirari fil ula wal akhirah a nan duniya da lahira saboda kaga wannan godiya ce wacce take gamammiya godiya ce wacce ba a alakanta ta da wata ni'ima ba to wannan godiyar ita ce godiya ta kamala wa huwa hamdu madhin wa godiya saboda yabo da kirari ga ubangiji wa mahabbatin lahu saboda sansa wa huwa bima yastahiqquhu li nafsihi subhanahu saboda abinda ubangiji ya cancanci shi ga kansa subhanahu wa ta'ala faka to yadda godiya take hakan shi ma san yake wanda zai so Allah saboda ni'imarsa ya yi masa kaza ya masa kaza ya masa kaza to na na'am wanda yana da kyau amma kada godiyar kada wannan san ya tsaya a nan ya zama na kuma ka so shi li zatihi dan ya cancanci a so shi din a cikin kowane hali ka tsinci kanka fa innal asla fa innal asla thani fihi huwa mahabbatuhu lima huwa lahu aslun haka yake abunka yawwa lima huwa lahu ahlun ya kamata wannan ita ce shine tushe na biyu waccan ya ce mahabba ce ta amma gama gari sai ka ga mutum yana ta haba haba da ya zauna alhamdulillah ai kam alhamdulillah gobe kuma in abubuwa suka canza sai ga ya murtuke fuska ba za ka ji kalmar alhamdulillah kuma a bakin sa to ina ka fata yanzu alhamdulillah to abubuwan ne sun sun dabalbare wallahi ni na rasa kan abin nan to kaga anan wancan alhamdulillah din ta ni'imar da yake ciki kawai ashe kaga ta maslaha ce yanzu da abubuwa suka canza kuma babu magana alhamdulillah ba ya da lafiya ya samu sauki ya jiki alhamdulillah da abubuwa suka tabarbare ya jiki kai jikin fa gashi nan ba kuma alhamdulillah kaga wacce alhamdulillah ta lafiyar da ya samu ce yanzu tunda ba lafiya ya je kasuwa ya yi ciniki ya samu wato masu riba ya ya kaso alhamdulillah abubuwa sun canza ko an dambare shi a masa ko wannan ya kasuwa kai abubuwa ba kyau kasuwa ai ba kyau kai magana alhamdulillah kuma ta tsaya nan to kaga wannan soyayya ce ta amma ya ganka ya yi maka haba haba saboda kana bashi an kwana biyu ba baka bashi ba ya gintsa fuska to kaga wancan haba haba ta ka bashi ne ba sai yana kanka ba saboda kana da abin da ya kamata ya so ka da shi kaga kansa yake so a nan ba kai ba to shi yasa mala yace tushe na biyu na soyayya shine mahabbatuhu lima huwa lahu ahlun Kaso Allah saboda zamantowarsa ya cancanta a so shi hubbu man arafa min Allah ba ما an yuhabba li ajli wannan ita ce soyayyar wanda yake san Allah akan abin da ya san Ubangiji ya cancanta a so shi dan shi وما من وجه من الوجوه وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه باب وتفسك daga cikin fuskoki waɗanda ake sanin Allah da su daga abubuwan da sunayen Allah da sifofinsa suka nuna sunayen Allah da sifofinsa suka nuna face wannan fuskar illa huwa yastahiqul mahabbata al-kamila min dhalika al-wajh face ya cancanci a yi masa cikakkiyar soyayya saboda wannan wannan fuskar da wannan suna ko wannan sifa na ubangiji ya nuna sifofin Allah duka Allah madaukakin sarki al-alimu ne mai cikakken sani ne wannan sifa ce ta kamala wanda yake da wannan sifa ta kamala ya kamata a so shi alhayyu ne rayayye ne rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe lam yasbiqha adamun wala yalhaquha fana ka ji cewa kana son Allah saboda yana da wannan kamala ta rayuwa eh lalle wannan sifa sifa ce da ta sa da ta cancanta a so Allah saboda Alƙadiru ne mai cikakkiyar kudura babu wani abin da zai gagare shi a sama ko a ƙasa ka ji cewa wannan mai wannan sifa babu shakka ya cancanta a soshi soyayya kuma kabila ya zama da dukkan sifofin Allah da sunayen Allah ka kaf kowannensu za su sa ka ji cewa mai wannan sifa ya cancanta a yi masa soyayya ta kamala to kaga wannan ita ce soyayya ta hakika ita ce soyayya ta mutanen da suke na musamman a gurin Allah hatta jami'al maf'ulatihi hatta gaba ɗaya ayyukansa gaba ɗaya ayyukansa duk abin da ubangiji ya yi su sa ka ga cewa mai irin wannan aiki ya kamata a so shi ya halicci sama kai wanda ya halicci samaniya bisa ga wannan sifa bisa ga wannan zubi bisa ga wannan tsari ya ya cancanta a so shi wanda ya halicci kasa bisa ga wannan tsari bisa ga wannan sifa ya kamata a so shi wanda ya yi tudu ya yi kwari ya yi ruwa ya yi teku ya yi itatuwa da bishiyoyi da dabbobi wanda ya yi waɗannan ayyuka babu shakka ya kamata a so shi wanda ya bin kaza da kaza da kaza na ni'imominsa ya kamata a so shi wanda ya yi kaza da kaza waɗanda ran an adam ma bai ji daɗinsu ba babu shakka ya kamata a so shi bai yi su ba sai bisa ga adalci to kaga dukkan ayyukan Allah su zan sun haifar maka da san Allah in kullu ni'matin minhu fadlun duk wata ni'ima da Allah ya yi maka to falala ce ba wai bashi ne kake bin sai biya ka ba a falala ce ubangiji ya yi maka ya baka gani to falala ce ba wani abu kai masa ka cancanci wannan ya baka wannan ganin ba ya baka ji falala ce ya baka lafiya falala ce ba wajen ka cancanta a baka aka baka ba a'a shi ya ga dama dai kawai ya baka mulki falalaci don haka duk wata ni'ima da Allah ya wa bawa falalaci nawa ya biya Allah ya yi shi ka tukan ɗinsa ai da biya ko kogo kaga falalaci sabuwarsa gaba ɗaya falalaci to duk wata ni'ima da Allah ya maka falalaci wa kullu nikmatin minhu wa'adu. duk wani abin da zai sa ɗora wa bawa mara daɗi mara kyau to adalci ne ubangiji ba ya zalunta kowa duk halin da ka samu kanka a ciki akwai hikimar da ta sa ubangiji ya samar da kai a haka don haka a bisa ga adalci ya yi maka wannan aikin ba bisa ga zalunci ba wani hada istahaqqa an ya kuna mahmudan ala kulli hal saboda haka ne ya cancanta a gode masa a cikin kowane yanayi yanayin daɗi ko mara daɗi wa ya an kuma ala sarra'i wa dharra ya cancanta a gode masa a bisa halin jin daɗi ko halin rashin jin daɗi wa haza a'la wa akmalu wannan soyayyar ita ce mafi ɗaukaka soyayya ita ce mafi kamalar soyayya wa huwa hubbul khassa wannan shine so na ɗan ƙarin tabarkalla shine so na musamman wa ha'ula'i waɗanda suke cikin wannan ajin هم الذين يطلبون لذة النظر na وجهه الكريم su ne waɗanda suke neman jin daɗin gani zuwa ga fuskar sa karanci wa ya talazzazo na bi zikirihi wa suke jin zaƙi da daɗi da ɗanɗanon ambatansa da ganawa da shi wato su ne waɗanda suke fata su ga Allah su more su gida daɗi da haka ba wai abincin da suke ci kawai shi yasa suke san shi ba ko ruwan da suke sha shi yasa suke san shi ko lafiyar da ya ba ko kuɗi da ya ba shi yasa suke san shi a su zatinsa suke su. don haka suke kwaɗayin su yi ido da ido da shi su ji daɗin wannan lazzatun nazari ila waje soyayya in ta kammala haka take wanda kake so ko bai maka da ka gani sai ka ji wani walwala sai ka ji in shirahu sadari kirjinka ya yalwatu ya bude fayau sakayau babu wata damuwa wa ya talazzazu da bi zikrihi duk sanda suka ambaci Allah kuma sai su rika jin wani dadi su rika jin wani dadi na musamman duk lokacin da ambatan Allah ya gudana akan harshen su suka karanta Qur'ani ko kuma suka shiga munajati da Allah suka tsaya gaba gare shi suna sallah al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ji damuwa sai ya ruga ya kama sallah idza hazabahu amrun fazi'a ila salah domin a nan yake samun hutawa sai a rihna bi salati ya bilal saman mana hutu ka kira sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga sallah to lokacin yake samun raha ko kuma in mun gama sallah lokacin muke samun raha ce kai ai na yi isha ida huta wato to su waɗancan bayan Allah na kwarai kamar da Allah wa inna halaka kabiratun illa al khashi su a gurin su sallah ba abu ne mai nauyi ba abu ne da suke samun raha suna samun jin daɗi duk lokacin da suka shiga ambatan Allah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah waɗannan kalmomi suna gudana akan harshen su to zuciyarsa tara nuri take su ji wani daɗi yana ratsa gaban jikinsu yana bin jikinsu su ji ba sa so su bari shi yasa wani magabaci cikin magabatan mai ke cewa إننا لفي نعيم لو علمت الملوك لجادلون عليها بالصيام muna cikin wata ni'ima da daɗi da jin daɗi da bararrajewa da a ce sarakuna sun san irin ni'imar da muke ciki da sun yi rigima da mu ko da ko da sojojinsu ne da 'yan sandan sun kwace mana kama ba san ni'imar da muke ciki ba za ka ana ganin mu kamar wahalallu ba mu san inda daɗi yake ba kuma su ne a wahalci mu kuma muke cikin jin daɗi da a ce sun san tamu ni'imar duniyar tamu ya tace to da sun yi rigima da ya kan su bacin da fa ba Allah bai ba su wannan damar kamar yadda ruwa yake ya kifi to haka suke ji حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يذيقون وما لا يذيقون da a ce za su bar ambatan Allah ko za su bar ganawa da Allah to da sun shiga wani hali na kakanika da ba za su iya hakuri ba ba su iya jure masa ba shi yasa a raba su da alkur'ani a raba su da sallah a raba su da zikiri da ambatan Allah da tasbihi tahmidi takbiri hailala babu shakka wannan ita ce azaba ta koli da za a yi to amma wannan Allah bai danka shi a hannun wani bawa fa da zai iya masa shi yasa ibnu taymiya lokacin da aka tsare shi abu ku yake cewa me makiyana za su iya yi ba Sai abin da za su iya ba yace in suka kashe ni na yi shahada kaga ba tsara ne ba in suka tsare ni na samu halwa sai in kadaita in yi ta ambatan Allah in yi ta karatun Qur'ani in yi ta nazari kaga nan ma sun taimaka mu fito ai ta fama ku juba ku ba nan a firge ni yu ai nan da ni ai yanzu na samu keɓanta da ubangiji na kaga nan ma sun kyauta samu su kore ni shi kenan siyaha fasihu fil ardi da Allah ya ce kenan dai sai in je in ga wasu ayoyi na ubangiji su su kara mu kuma in ta da awata, inda bata je ba in je yace jin daɗi na a zuciya ta yake ba a hannu yake ba bare a kwace a cikin zuciya ta yake babu abin da za ku iya yi kwace mun wannan jin daɗin wa hum kuna waɗannan su ne suka yi fintin kau sun yi gaba na gaba ya yi gaba kama fil hadisi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi hadisin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ya zo shuɗewa ta gaban wani dutse da ake ce da shi jubda dutse ne wanda yake kan hanyar madina da makka annabi ya zo daidai da dutsen faƙala siru sai ci kuɗa ga kafa a ƙara tafiya haza jumdan wannan shi ne dutsen jumdan سبق المفردون ko kace mufriduna ko kace mufarriduna سبق المفردون masu ɗayanta Allah sun yi gaba masu ɗayanta Allah sun yi gaba kalu ya Rasulallah manil mufarri juna suwaye masu ɗayanta Allah kala azzakirun Allah kafiran wazzakirat masu yawan ambatan Allah mazansu da matansu masu yawan ambatan Allah mazansu da matansu wato wanda suke ambatan Allah a cikin dukkan halayen da suke ciki yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗannan su ne suka yi gaba babu wani abin su da zai gudana na rayuwa face Allah sun sa Allah a ba wani lokaci da suke mantawa akwai Allah babu shakka waɗannan sun yi gaba in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin ukhra qala al mustahtiruna bi dhikrillah waɗanda suke dacewa ambatan Allah suke nacewa ambatan Allah ba sa gajiya suke ni'imtuwa da wannan yada'u dhikru anhum asqalahum zikiri na kakkabe musu nauyaye nauyayen laifukansu fa ya'tuna yawmal qiyamati shifafa sai su zo saka yau kula da gobe kiyama wannan ya yada'u dhikru anhum asqalahum zikiri na kakkaɓe musu nauyaye nauyayen su zuwa ƙarshen hadisin bai inganta ba yana da rauni kwarai kwarai da gaske hadisi ne munkar tirmidhi ya fitar da shi da waninsa ta hanyar Umar ibn Rashid shi kuma daga Yahya ibn Abi Kathir shi kuma daga Abi Salama shi kuma Abu Salama daga Abu Hurairah shi wani Umar ibn Rashid malamai sun yi mummunar magana a kansa ta fuskar rashin ingancin hadisansa har ma ta kai Imam Ahmad yana cewa hadithuhu laysa bi mustaqim hadithu laysa bi mustaqim hadisansa ba mi kafu bane hadisansa ba ingantattu bane haddatha an yahya ibn abi kathir bi ahadith manakir ya kawo hadisai masu raunin gaske kwarai da gaske da ya yi ruwaito shi daga yahya ibn abi ali ibn mubarak wani malami daga cikin malaman littafin bukhari da muslim ali ibn mubarak bukhari da muslim sun yi hujja da shi a cikin littattafan su ya ruwaito wannan hadisi daga yahya ibn abi kathir da abdurrahman ibn yaqub maula maula furqa shi kuma daga abu huraira amma babu wannan ƙarin kawai ya ce al-mustahtiruna ko eh, yahtiruna yadda yake a gurin sa yahtiruna bi zikrillah wato waɗanda suke nacewa wajen ambatan Allah amma babu ƙarin wannan saboda ka wannan kari bai inganta ba mai nacewa da ambatan Allah kalmar mustakir tana nufin yata wallahu bi yana nacewa wajen ambatan Allah yana jin daɗin ambatan Allah kalifun yana matsawa kansa wajen ambatan Allah la yafturu anhu baya gajiya وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى أتكين حديث هارون ابن عنترة شيكما دقماع الفنسة عن ابن عباس شيكما دقاء أبنى شيكما دقاء عبد الله بن عباس هارون ابن عنترة ابن عبد الرحمن أو كما يفنسة شيني عنكرة ابن عبد الرحمن shi kuma daga abdullahi dan abbas ya ce kala ya ce kala musa annabi musa ya ce ya rabbi ya ubangiji ayyau ibadika habbo ilaika cikin bayanka wanne ne ya fi soyuwa zuwa gare ka kala alladhi yadhkuruni wa la yansani ce wanda yake ambato na ko yake tunani baya mantawa da ni kala fa ayyau ibadika a'lamu cikin bayanka wanne ne yafi ilimi qala alladhi yatlubu ilma an-nas ila wanda yake neman ilimi na mutane zuwa ga iliminsa ma'ana yake neman ilimi gurin sauran mutane ya hada da nashi ilimin liyajida kalimatan tadulluhu ala huda aw tarudduhu an rada <clears throat> dan ya samu wata kalma cikin ilimin mutane wacce za ta nuna masa hanyar shirya ko kuma ta kange shi ta kare shi daga fadawa hanyar halaka qala fa ayyu ibadika ahkam yace to cikin ka wanne yafi hikima qala alladhi yahkumu ala nafsihi ko wanne ne yafi iya hukunci yace alladhi yahkumu ala nafsihi kama yahkumu ala ghairi wanda yake yi wa kansa hukunci ya kama kansa da laifi kama yadda yake hukunci ya kama waninsa da laifi wa yahkumu li ghairihi kama yahkumu li nafsihi yake yi ma wani kyakkyawan hukunci kamar yadda yake yi wa kansa kyakkyawan hukunci فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل ولا حديثي ابن عباس ابن تيمية يا جنجي لا شزوع بابن عباس حديث يزو أتكين شعب الإيمان نبيهكي آه. دلفز أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني إيانا أتكين شعب الإيمان سيدي إسناد سائر الروني سوسين ya zo ta hanyar abu abdurrahman sulami shehin a bayhaki sannan kuma bayhaki ya fitar da shi gabaninsa ibnu abi a cikin musannaf ya fitar da wannan hadisin ta hanyar wani da ake kira qabus ibnu abi zabiyan an abihi an ibnu abbas قال قال موسى حين كلمه ربه Musa ya faɗa lokacin da Ubangijinsa ya magana da shi. yace ai rab ayyu ibadika ahabbu ilayka yace ya ubangiji cikin bayanka wanne ne ka fi so qala aktharuhum li dhikran wanda ya tabbato da qala ayyu ibadika ahkamu cikin su wanne ya fi iya hukunci qala ya alladhi yaqdi ala ala nafsihi kama yaqdi ala nas wanda yake yin hukunci ya bawa kansa laifi kamar yadda yake yin hukunci ya bawa waninsa laifi qala ayyu ibadika aghna cikin bayanka wanne ya fi wadata qala ar-rabi bima a'taytuhu shi wanda ya yadda da abinda na bashi shi ma wannan isnadin sa bai inganta ba zuwa ga Abdullahi da Abbas domin shi wanda ya ruwaito shi daga babansa Qabus ibn Abi Zabiyan malamai sun rawaita shi haka nan ya zo daga wani wannan asar din kamar yadda aka jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas haka nan an jingina shi zuwa ga wani da ake kira Nisan wani malami ne wanda ya shahara da ruwaito Isra'iliyat abinda aka ji su daga ahlul kitabi yana nan cikin littafin addu'a na ibnu fubai ya kawo shi ta hanyar wannan malami wanda ake ce da shi misar shi ma yake cewa lamma tarraba Allah Musa najiyar bi turi sina yayin da Allah madaukakin sarki ya matso da annabi Musa dan ya gana da shi a turi sina yace sai annabi Musa ya ce ayyu ibadika ahabbu ilaika qala aktsaruhum dhikran قال أي عبادك أعظم قال من, لا من لم يلتبس العلم آه، <clears throat> أي عبادك أي آه، قال قال رب أي عبادك أصبر قال اكظمهم على الغيب أتكين رواية يتنبيش جوا وأتكين باينك والنبي فاقولي يتي wanda ya جنسه جنسه mu qala rabbi ayya ibadika ahlamu wanda yafi juriya cikin bayinka yace amlakuhum li nafsi inda ghadab wanda yake iya mallakar kansa yayin fushi wanda isnadinsa zuwa ga shi misam sahihi ne sai shi misam kamar da ibnu hibban yake cewa shaykhun yarwi akhbari bani isra'il yana ruwaito irin abubuwan da ya ji daga bani isra'il kamar yadda wannan asar ɗin har ila yau an ruwaito shi ta hanyar afa yana cikin eh, eh, abin nan ad-darimi sunan ad-darimi haka ibn mubarak ya rawaito shi a cikin az-zuhd ta hanyar afa yana cewa qala musa ayyu rabb ay ya rabb ayyu ibadika ahkam har zuwa karshe ala ayi halin wannan hadisi asar ne daga cikin isra'iliyat ba hadisi bane wanda annabi sallallahu ya ambata aka ci daga wajensa ibn abbas in ya inganta zuwa gare shi to shi ma ya ɗauko shi ne daga isra'iliyat kamar yadda na gaishe a cikin wasu matajar daga wa'ad ibn munabbih wa'ad ibn munabbih ɗaya ne daga cikin yahuda da suka musulunta cikin tabi'ai to wasu daga cikin sahabbai sun rika jin wasu wa'azuzzuka da suke cikin littafin su wasu sun rika ji daga kamar abu huraira har shi kansa ibn abbas abdullahi ibn amr ibn al-as da sauransu saboda haka wannan yana daga cikin isra'iliyat wanda sai dai a yi isti'inasi da shi ba ihtijaji ba sai dai a ɗaya kewa amma ba hujja ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadithu an bani isra'ila wala haraj karba san banu isra'ila babu komai wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu an nar saboda haka abinda ake je daga banu isra'ila iri uku ne akwai wanda ya saba wa abin da yake wajen mu kwata kwata ya saba abin da yazo alqur'ani da sunna wannan ƙarya ne ka ƙaryata shi saboda Allah ya ƙaryata shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata shi ya saba abin da yazo a cikin littafi mai tsarki ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya akwai wanda ya dace da abin da ya zo cikin alqur'ani da sunna kuma ya zo a cikin littattafan alil kitabi kaga anan hujjar tana nan cikin alqur'ani da sunna ba abin da yake cikin littattafan alil kitabi ba don haka ba mu bukatar sa idan mun faɗa sai dai mu faɗe shi dan kawai dai mu ɗeba kewa da shi amma ba dan mai hujja ba sai kashi na uku shine wanda ya zo akan abin da babu shi a cikin littafin mu na fi mula isbatan alqur'ani ko sunna ba su tabbatar da shi ba ko ba su kore shi ba kamar yanzu irin wannan alqur'ani bai ce ba a yi wannan ba amma kuma bai zo da wannan ba to wannan sai dai ka faɗe shi amma ba ka yi hujja da shi ba shine zai shiga karkashin haddisu an bani isra'ila wala harshe ta za da mai suna koro irin wannan a cikin littattafan su ba dan suna hujja da shi ba su ma sahabbai suna karɓar irin wannan ba dan ya zama hujja ba sai dan ya zama wani abu na ɗebe kewa a bisa ga wannan manufa ce ta sa ibnu taymiya ya kawo shi aka yace fa zakara fa zakara fi hadha alhadith alhubba wal ilma wal adl a cikin wannan atar wato za mu ga ya ambaci so da ilimi da adalci wa zalika jima'ul khairi wannan shi ya tattara alkhairi gaba daya na ai za ka iya ja ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والجهل والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد في حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه وإن غلط وعندنا في ذلك من ذلك من المتصنفين من المستنفين في رفائهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة الباردة لو كتمو يا غاري الله لا مطيع أنا سيساتينا كما إن شاء الله ذا وقارة فزقاء بجيه <laughs> مغجي ومن دير الانتاب الله وضع تذكي بام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين بيا مكة ولن يربطوا تنبايك شوا شي واتو كنسلاني كويارك كنسلاني أدا أول أول واد نن كنجر تابنن جنر كتنا كوغرم كتنا amma a lokacin sa yake cewa sun yi abubuwan da yake suke na zalunci sun ci kudin gwamnati sun ci kudin al'umma to kuma ya san cewa haƙƙin mutane baya karaya kuma abin shi kansa yana damunsa to shin yanzu yana so shi ya mayar da abin da ya ci to shin zai mayarwa lokal government ne ko ko a zai je wannan waɗin nashi ya yi musu aiki da kuɗin ko kuma dai ya zai yi kuma dai yana neman ɗan uwa su yi masa addu'a Allah ya fi masa laifukansa ya sa ya cika da imani to gaskiya wannan a yi masa da barka ya faɗa ku ya ga cewa ya kamata ya tuba ya fita daga hakkin mutane babu shakka wannan ba karamin nasara ba ce wanda muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu irin wannan zuciyar da za mu yi laifi kuma mu farfaɗo mu dawo cikin hayyacinmu إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون waɗanda suke masu takawa su wanda idan shaidan ya taɓa su sai kuma su dawo su faɗaku su komo ga Allah sai su zo suna gani san tagaran game da kowa ke gani to duk mutumin da zai ce na yi laifi ina neman mafita babu shakka tuba ce wa take ba kankanuwa ba mutumin da zai laifi ya ce shi yana son ya tuba a tsariyar tsarkaka kuma lokacin da ma'iz ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi zina yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi yayin da aka yi masa haddi har wani yake faɗar faɗan magana a kansa annabi yake cewa me yasa zaka faɗi wannan magana a kansa bayan ya tuba ta ba taubatan lahu la wuzi ala ahli madina la qusimat ala ahli madina la wuzi ya yi tuban da idan da za a raba wa mutanen madina duka wato a ɗauki tubarsa ɗaya a raba duk masu laifin garin madina sai wannan tubar ta ishe su saboda haka mutumin da zai laifi ya faɗaku zuciyarsa ta farfado ta farka ya ji cewa yana son ya tsarkaka ya fita daga haƙƙin mutane babu shakka wannan ba ƙaramar nasara ba ce don haka sai a yi masa san barka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu irin wannan zuciyar ah, kuma laifukan mu da muka yi wanda muna sane da wanda ba ma sane Allah ya fi mana dangane da abin da ya kamata ka yi shine wannan gurin naka wannan wadin naka inda kake kansila nan ya kamata ka je ka yi musu ayyuka na wato ayyukan da al'umma za ta al'umma gurin za ta amfana da shi wato ka je ka yi salin alim ba a san dalilin yin ba kawai a ga kana ta wasu ayyuka ka gyara wasu azuzuwa wanda da suka tafi rushewa ka kwatanta nawa kake ganin kaci ka yi kirdado in ma ya haura abin da ka ci to zai zama maka sadaka sai ka yi aikin alkhairi iya iyayenka wato ko da baka yi a lokaci guda ba ka gama duk sanda Allah hore maka wani abu sai kai wani aikin alkhairi da niyyar ka kana mayar da wannan haƙƙi na bayan Allah da da ka danne insha Allah muna maka fatan idan kai haka ubangiji zai yafe maka kuma zai sanya ka cikin waɗanda suka tuba zuwa gare shi wanda duk ya tuba zuwa ga Allah ya zama kuma masoyin Allah ya zama masoyin Allah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin saboda haka at-taibu habibullah wanda yace ina son in san halacci ko haramcin wanda idan yana addu'a yana cewa ya Allah ka karba min addu'a ta cikin gaggawa a wannan bai dace ba ba ladabi kamar sharadi kake wa Allah wato kai dai ka roƙe shi ka bar masa kuma harkar ijaba abin da yake kanka shine kai addu'a kai shi da ya alkawarin zai ansa maka yanzu ne sai an jima ta sigar da kake so ta wata sigar daban ka bar masa amma ka rika sa masa sharadi ka kula da abin da yake rashin ladabi ne ga wani to rashin ladabi ne ga Allah yadda ka san ba za ka je ka ce kana roƙon wata alfarma gurin wani ka ce amma fa ni alaji da gaggawa fa nake san abin nan ba za ka iya faɗa masa haka don kai kanka za ka ji to akwai rashin ladabi to abinda ba za ka yi tsakaninka da mahaluki ba za ka yi wa alkhaliku shi kai masa irin wannan rashin ladabi za ka ba magana ka kama wa Allah sharadi ka roƙe shi ka yi fatan kuma ubangiji ya ansa maka shin akwai wani hadisin da ya taba yin magana ya taba eh, akwai wani hadisin da yake ya nuna cewa annabi ya yi sadaru cikin sa babu wani hadisi ingantacce da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saki hannu a sallarsa wannan kuma yace ina so in sani shin gaskiya ne ibn taymiya ya ce ya halatta a rubuta wani abu cikin littafin allah da ambatansa da tawada halattacciya ga mai cutar aljam da waninsa daga marasa lafiya a wanke a bashi ya sha eh wannan yana nan cikin zadul ma'at ibn qayyim wato almajiri ibn taymiya ya faɗi wannan a mutumin da ba zai iya karantawa ba wato addu'o'in da ba zai iya yi ba ana iya rubuta masa a bashi ya sha wannan babu wani ibnu taymiya ya faɗi wannan kuma yana daga cikin abin da aikin magabata ya gudana a kansa abin da dai ake so shine duk sanda za ka iya addu'a to ka yi addu'ar ya fi akan ka rubuta yin addu'ar ya zama maganar rubutu ishe daga maganar rubutun wata larura ce ta idan ba za a iya karantawa ba to shi kenan sai a rubuta wa wanda shi ya kamata a ya karanta sai ba zai iya karanta ba sai a bashi a rubuce ya sha ba wani abu in ka duba zadin ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn qayyim a mujalladin sa na karshe to sai wannan bawan Allah da yake da yayi mana alkawarin sa karatun da ake yi a wannan masallaci a FM yake cewa dangane da lokacin za a fara karatu za a fara sa wannan karatun daga alhamis mai zuwa karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya ina jin goma da rabi na rana ne ko na dare ne ba sani ba ba a rubuta eh, goma da rabi zuwa sha ɗaya ina jin na rana ne ko yana nan sai ya karu abin nan ya ce da karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya kuma kullum ban da ranar laraba har zuwa wata uku wato kwana casa'in insha Allahu kuma ya ci gaba da cewa insha Allahu idan Allah ya bani iko to zan ƙara biya har zuwa wata shida insha Allah Allah ya baka iko Allah ya baka iko baka lada ya sa maka a mizaninka wato kun ga yanzu a kusan ina ga mun yi kankan kan da shi don abinda zan samu na lada da nake fatan Allah ya bani ta hanyar karantarwa dinnan shi ma yanzu ya zo yayin tarayya da ni sai ina ga ina ga ina gara ba daidai in ma ba zai tsara ni ba saboda ko iya nan ne amma shi nashin da zai yada sai ba san ya inda Allah zai sai da shi ba Allah ya ba shi lada ya sa masa mizanin sa ya aikinta dukiyarsa ya yawaita mana irin sa a cikin al'ummar waɗanda suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya musu rama ya yafe musu ya aikinta bayan su ya ba ma'abotansu haƙuri ya kuma ba su ladan juriya mu kuma da muke da rai Allah maɗaukacin sarki idan ta mu ta zo ya sa mu cika da imani Allah maɗaukacin sarki ya biya wa dukkan masu bukatu na alkhairi abinda suke roko Allah ya ba su bukatun su da alkhairi wanda suke cikin damuwa Allah maɗaukacin sarki ya yi musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in